قال نصف دينار من خير فأخرجوه wanda kuka samu wa a cikin zuciyarsa akwai alheri ko rabin ku cire shi فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا احدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير komawa duk wanda kuka same shi kan musulunci akwai alkhairi ko da kusan jankiya shine ko da a ce wata rana ya taba tunawa yawan wani alkhairi ko ya ce ya ci da makocinsa ko ya taimaka makocinsa ko ya yi musu wani abu kaɗan aikinsa kankani ne ma Allah madaukin sarki an ba ku ceto ku je ku cire فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لن نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول أبو سعيد الخدري كفزينا فذرتها إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم yace in ba ku in ba ku gaskata ni ba akan wannan hadisin da ku faɗa muku na karanta da ku ku karanta in kun ga dama <clears throat> inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da kwatankwacin jankiya shi ne ko mun kankanta wa in taku hasanatan yudaifa in aka yi aikin hasana ko mun kankantar aikin sai Allah ya rubanya wa yu'ti min ladunhu ajran azima a nan Allah madaukakin sarki ya bada lada mai girma daga gare shi ganin dama tafaddulan iyawa da isa da kamala da ganin dama da jin kai fa yaqulu Allahu to a lokacin an gama mala'iku sun yi annabawa sun yi bayan Allah na gari sun yi a ce ji mutane unguwan ko mutanen ƙauyen ko wanda ka gani ya mutu kan musulunci yana da wani alkhairi ko mun kankantarsa kada ka kula da cewa kun zauna duniya kuna take yake ma addini ba su yanzu lokaci ne an riga musu azaba ba za su dawoma ba a cikin wuta amma da su san cewa lokacin abin da kuke kira su zuwa gare shi din nan alkhairi ne ba za a fita da su sai a ce je ka fitar da wani da wani da wani yana ganin kai ce ayya ka ga kuwa da ana ta faɗa mana muna ta faɗa muku ba ku ana ta faɗa mana ba ma ji gashi su ma aka turo ne su ne mu lallai wanda ya aiki da addinin Allah ya fi wanda ya aiki da addinin shaitan mun gane ku sa'an nan sai Allah madaukin sarki ya ga dama buwaye ga gara misali ya ce shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun ce والنبي وشفع النبيون النباوة من ظنيت kuma sun ce مؤمنين wa ولم يبق illa أرحم الراحمين ba ceton mai saura sai ceton arhamar rahimina shine Allah madaukakin sarki wa huwa arhamar rahimina fa yaqbilu qabdatan min an-nar fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khayran qad sai Allah ya danki al'umma waɗanda suke sun mutu kan musulunci amma ba su da wani aiki da ya karu ya sa na sai sallah sai je shi barna mai ya kuma duk sanin sai aikin alkhairi sai je shi barna mai sai aka zo aka samu balan ba aikin shi babu aikin alkhairi da ya rinjaya sai sharri sai Allah mai kasar ke kire shi kad adu humama sun zamo sai baki kir kaman gawayi wuta ta ci sun sha azaba Allah kiyaye فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة لأن يجيفها سؤال كورما جيف الجنة يقال له نهر الحياة wannan korama ana ce da ita koramar ta rayuwa za a shigar da su a wanke su ruwan sinadarin da za a wanke inda wuta ta ci inda ya kone ya babbake duk sai dawo kaman ba ai ba fa yukhrajuna kama takhruju al-hibbatu fi hamil al sai a saka su cikin ruwan sannan sai a fitar da su sai su zama kamar yadda ka san amfa abubuwan bakin rafi na tsirowa tsiron bakin rafi na tsirowa hamilu saili shine rikada kenan rikada shine in ruwa ya zo ya wuce eh, ciyayi da abubuwa da ke zuwa eh, su tsaya su ake kuma rikada kenan sai sai ake kamar yadda ruwa ke ɗebo wannan haka za a ga su masu yadda kayan bakin rafi ke fitowa haka za a ga su masu sun fito sun fito sun tsiro sun zama kamar babu komai kenan ala tarawnaha takunu ila hajarin aw ila shajarin sai manzo Allah yana basu labari ba ku ganin bakin rafi waɗannan tsirrai suka fito wani ya fito yana dab da dutse wani dab da bishiya wani cikin inuwa wani cikin rana sai manzo Allah ya yana basu bayani irin da ya fito wajen dutse ya yake wanda ya tsoro cikin inuwa ya yake irin da ya fito wajen zafin rana ya yake sannan sai manzo Allah ya musu ma ya kunu ila shamsi usaifirun wa usaidu yace wanda ya fito inda rana ke dukarsa sai ga ya fasi wani ya kone ya zama kore kore wa ma yakunu min ha'ila ya yakunu abyad amma tsiron da ya fito wajen cikin in karkashin inuwa sai ga shi tsari sai kyau ya ga ya sha ni'ima da manzo Allah ba su wannan misali فقالوا سنك يا رسول الله كأنك كنت كنت ترعى بالبادية يا من زعل سكة سيكاي كيو قوي كان باب الأبار أبن دا أبوك ولا مو مكسني مو دا مثلا قوي مو يكيو أبن دا مكسني كذا باب الأبار هذا هو كان من المكسني manta ai an dauki manzon Allah an kai shi badiyatu halimatu ibnatu abi zuhaib bin sa'adiyya aka tayar shi ko manzon Allah ya zauna wajen badiyatu eh, bani sa'ad bin bakr manzon Allah ya yi manzon Allah ya yi kaza shi yasa manzon Allah kafin ma a ce zance manzanci Allah ya kuma shi mala'iku ai bai gaza daya mafi hankalin a cikin su ba manzo Allah yadda aka haife shi a Makka aka aka haife shi yadda suke da hankali da kwarewa da ilimi aka yi da hankali da kwarewa da ilimi sa'annan kuma ga manzanci ga wahayi ga mala'ika Jibril na saukowa qala sai Abu Sa'id al-Khudri ce fa yukhrajuna kalluhu fi riqabihim al-qawatim ya'rifuhum ahlul janna sai in an wanke su da wannan sinadari suka fito kamar tsirran da ke fitowa bakin rafi sai ga sun zama farare sai mutum ya ce ga ya fari fas kamar hasken lu'ulu'i amma akwai farka <coughs> da aka saka musu a wuyan su bazu daga gani yan aljanna suna gani sun sa a ah, wannan ba kan kungiya bane ce da ya shiga ya dawo wannan alama ku kenan ko haula'i usqa'ullahi alladhina adkhalahum Allahu jannata bighairi amalin amilu an arata wannan bayi an arata musu wannan sarka a sai arata a dama waɗannan suna ne ɗan Allah wannan Allah ya ɗan tattun ba wuce shi da aljanna ba tare da sun kaddamar da wani aiki na gari ba amma ba musulmai ne don kafiri in ya shiga wuta ba abin da zai fishe shi ba jirgin sama ba wani ke tambaya to ma za ta tamala wa'annan da aka yi hatsarin jirgin sama ana ta musulmai Allah ba shahada to kafiran da ke ciki su ma sun sha azaba su ma ba za su samu shahada ba لذلك عمل العمل عمله ولا خير قدموه طب الخير ثم يقول سألنا سي الله مدى جزر كتير ادخلوا الجنة ku shiga aljanna fa ma ra'aytu muhu wa huwa lakum ku shiga aljanna duk abin da kuka gani naku ne fa yaqulu rabbana ataytana wa lam tuti ahadan min alalamin yace ya allah ai kai muna bai wanda baka saba yi mawani ba fa na lakum indi afdalu min haza sai ke zan ba ku sama da فيقول يا ربنا أي شيء أفضل من هذا يا أبنيجي من يتولنا قبل أم تكدم من جهنم أكل من وقال سنادري أكل من سبع الجنة أكل في جهة من مهغنينا مني فيقول رضايا في الله يدافع يدد زين يددكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا na yadda da ku ba zai fushi da ku ba kuma kenan har abada ma'ana duk ni'imar da za ka samu cikin aljanna ganin Allah da samun yadda Allah ya fi duk wata ni'ima ya fi komai daraja da ɗaukaka sun sa waɗanda ke rayuwa a duniya al'umma ta kashi biyu waɗannan suna ibada suna neman yardar Allah waɗannan kuma rayuwar su duniya suna neman mulki da kuɗi da duniya da komai da komai su ne suka yi hasara Allah ya kiyaye duk abin da zaka yi ba yardar Allah ka samu a cikin sai hasara duk mulki duk sarauta duk jagoranci duk wadata in ba addinin Allah aka ɗaukaka da shi ba wallahi ka shekara dubu kana mulki ko sarauta kafin ba wanda ya taɓa samun wannan ko annabi nuhu haka ce fala bizabi alfazanti ila 50 ama to azaba suke masa kai ka zauna shekara dubu kana cikin mulki kana jin daɗi in ba yarda Allah ka samu ba kai fara duniya da lafiya dan Allah madaukakin sarki ya ce dan tusibuna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa ashe duk abin da aka nemi yardar Allah da shi shine yake ɗaukaka shine hankali shine dacewa shine samun قال مسلم إمام مسلم يتي قرأت على عيسى بن حماد زبة زبة المصري هذا الحديث في الشفاعة يتي ناكر التام وانا مالني وانا حديثي أتنتيتو وقلت له سينسي لشيء أحدث بهذا الحديث أم نجينا كرنت وانا حديثي لغريكا annaka samita zalika samita min al-layth bin kai ka ji wannan hadisi daga layth bin fa'ad qala na'am yace eh qultu li isa ibn hammad قلت لعيسى بن حماد اخبركم الليث بن سعد عن an بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء an يسار عن ابي سعيد الخدري انه قال قلنا يا رسول الله انا را ربنا ya ba ku الاباري cewa sahabbai sun tambayi manzo Allah muka ce ana ra rabbana za mu ga ubangijinmu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يكي هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو كنا تتوى إن كنا تتوى كنا تتوى دن كل رانا إن أكسا مبا جرجي با وتبا ذاتي با جرجي با كما يبارانا كوا زي كلتا ولي تتوى دوني دن ولي هنا دن ولي kulna la sai muka ce a'a kowa zai kalla ya gani ba wanda zai cutu da wani ba wanda zai kare wani وسقت الحديث يتي سينا كور حديث حتى انقضى آخره وهو نهو حديث حفظ الميسرة أرسل الكي كرشان حديث كمان حديث حفظ الميسرة وزاد وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه يتي با وانا ايكي سكي يبقى وانا الخير بكو وانا ابو سكبات ربا فيقال له فيقال لهم تأتي رسول لكم ما رأيتم ومثله معه قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف أبو سعيد الخدرية ما أياتنا ساملا بارن شوى gadar da za a tsallake na sirati din a dafku min sha'ara gadar ta fi gashi siriri wa ahaddu min as kuma wane kaifin yayi sirin gashi sa'annan kuma ya kaifin takobi kai za a wuce wani ya tafi a kafa biyu wani a rarrafe wani a jan gindi wani a jan jiki ya za a yi kaddara za ka yi tafiya kan kan kan takobi ko za ka ja jiki kan takobi ko za ka yi rarrafe kan takobi وليس في حديث الليث يسير أما باب عشرين حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين وما بعده فأقر به عيسى بن حماد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره وقد زاد ونقص شيئا باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار باب لكي بين تبت تيتو أقوي تيتو الشفاعة أقوي تيتو كو فأنه مزاء تسد موحدين ما تستطيب أسكن جهنم wanda duk bai shirka ba amma duk wanda ya shirka in ya shiga cikin wajen jahannama shi da ta har abada shirka kuma ba wani kaya ne ba wani aiki ne mai yawan kaya ne za ka yi abinda ba a yi ma sai Allah sai kai ma wani kayi shirka ba a kiran kowa cikin masifa sai Allah sai kamanta da Allah ka kira wani kai shirka shirka ka ya fi da na Qurayshawa na farko wa'anda suke shirka don Allah ya tabbatar cikin alkur'ani cewa in suna raye suna cikin jin daɗi da walwala suna da gumafa suna kiran wani amma in suka shiga cikin tsanani wa idza rakibu fil fulki da'ahu Allah mukhlisina lahu dina Allah ya tabbatar da da'ahu Allah mukhlisina lahu dina falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikuna da ka tsira da su sun ga ba sarki sai Allah sai suka manta da komai su koma ga Allah da Allah ya tsira su suka fi lafiya sai ka kuma tuna da ubangijin nan su sai guma kan da su bautawa to kai kana sallah kana azumi kana zakka kana komai sai da ka shiga cikin tsanani sai ka manta da Allah sai ka kira wannan Allah kai ne kai shirka Allah ya kai shirka kamar sunan Allah ya saba a harshen ka jirgi ne zai fadi mota ce cikin tsanani ne ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram ka manta da komai ka kira Allah sai Allah ya manta da duk abin sai Allah ya kauda kai gaban duk abin da kai ya kama ya ya dauke sarje ka قال وحدثني هارون بن سعيد الايوبي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بن عماره قال حدثني ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله اهل الجنه الجنه Allah zai shigar da ‘yan aljanna a cikin aljanna, yudkhulu man yasha'u bi rahmatihi Allah zai zai shigar da wanda ya ga dama daga rahmatsa, wa yudkhulu ahlan narin nara Allah zai shigar da ƴan wuta wuta a azan Allah min annar wa min ahli an-nar kuma yaqulu sannan sai Allah madaukin sarki ce unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu ku mu'minai ko mala'iku ko annaba da manzannai ko mu'minai ku kalla a cikin wutan jahannama duk wanda ko yana da imani ko mun kankan kai imani a cire shi wuta lokacin azaban ya kai ba zai dawo ba a cikin wuta فيخرجون من منها أمما قد انتحشوا sai su fitar da mutane sun babbaki sun kone Allah kiyaye sai kauna fi narin hayati aw haya sai a jefa su a cikin korama ta rayuwa fa yambutuna fi kama tambutu shiddatu ila janibi sayl sai su kaman yadda sirrai ke fitowa bakin rafi alam tarauha kaifa takhruju a min kawiya ba ku gani wannan tsoron tafi zai fi faki faki to lallan da haka su za a gani قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وحول السند قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن بن عون قال اخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياه ولم يشكا بس في شك الحياه او الحياه alhayatu aw آه، الحياه باب kuma وفي حديث خالد كما تنبت الغفاءة في جانب السيل أتمنى حديثي وكيف حميد السيل يجي الغفاءة الغفاء شين ركالك في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل أو أنت رواية كما بعد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin al'umman nan yace yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ala qat'ati yace lokaci ya kusa al'umma baki daya za su kawo muku ali za su kaman yadda maciya majiya yunwa ke ke taruwa akan tuwo akan abinci akan akushi suna ci wannan ya ba wannan aka zo aka akushi babba aka aje majiya yunwa suka zo suna son abinci ya rabi ta wannan iba wannan iba wannan iba manzo Allah ba da labari ko shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da kenan manzo Allah ba da labari wannan al'umma da kuka gani saboda imani da sallah da kula da addini al'ummomi za su zo Amerika za ta kawo hari Ingila za ta zo Faransa za ta zo Rusha za ta zo kowa zai kawo hari me yake ba abinda ba suna da kuɗi suna da sana'o'i suna da komai suna da karfin soja da komai da komai amma rayuwa ba za ta musu da sai sun ga sun kawo musu hari sai sahabbai suka tambaye manzon Allah amin qillatin nahnu yawma idin wannan lokacin za mu zama ba mu da yawa ne mun zama kaɗan ke sa aka fi ƙarfin mu sai manzo Allah ce la kuna da yawa amma rufa'un ka rufa'i dai rika a wari ka da ku ba su da wani amfani duk sa'an da aka yi ruwa ruwa ya zo wuce za ga duk inda akwai wani abin da ya ginda za ga ciyayi sun mamma sun makale da wani shi ake ce da rika za ku zama haka nan ba ku da amfani حب الدنيا وكراهية الموت كنا duniya kuma كما كنا tsoron mutuwa to wannan su zai muku da bin su ce ayi zan ayi sulhu ayi rarrashin su ko cewa ba su yadda da sulhu ba ba su san rarrashi ba ba su san zaman lafiya ba ba abinda za ku musu yadda amma ku kuna bin su kuna rarrashin su don ba ku iya abinda za ku wannan zai kashe abin da zai kashe wannan zai ɗebi abin da zai ba an rike dukiyar ku da Allah ba kuma sai yadda suka sarrafa ku da sannan kuna zaune wannan ya fi wannan wannan yana ganin wannan wannan zai tafiya ba za mu yadda a gina ba ba za mu yadda a yi ba ba za mu yadda kafirai suna nan suna yi ba wanda yake musu komai amma na addinin musulunci na ilimin addini a ba za mu yadda ba saboda kowa shi ba zai yadda ba sannan kafirai suna nan suna cin karansu ba babbaka mu ya zai ya zara mana da shi ke nan shaidan sai zai saka mishi tunda wannan abin da duk abin da ya danganci addini masu cin karar zuwa baka suna cin karar zuwa baka amma ko bulu bai mura muku karanta ka bude muku zuwan ku kana karantawa shi ke nan Najeriya ke nan wanda ya fito na fito da hukuma ba ruwan shi masu leken asiri ba abin da za su mishi wanda yake yake yake sanya kare addini shi ne wanda suka fito ne suka na tura kuma su kashe da za su kashe shi abin da za su yi fili ba abin da ake yi musu kuma ba abin da za a yi musu ba ba abin da ake musu kuma ba abin da za a yi musu kuma ba a binciken su wanda suke neman gyara su ne me suka faɗa ya yi aka yi ina ta so ce me suka ce ne daga bulugul maram kana karanta sai ka ga kana da ban tsoro yana nuna cewa wannan addinin ko an ji ko an ci shi ke da dabbobin lafuka kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli to abin da kuke tsoron kar ya zo ya yi din gashi mutane na yin sama da haka mai kuka yi musu balle kuma shakka kuke yi shakka mun gane ko قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن ابي عن ابي مسلمه عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون إذن أما ɗan wuta mazuwa wuta inda ke su ne ahalinta in sun shiga ba sa fita kuma ba sa mutuwa kuma ba sa rayuwa wasu irin rayuwa kenan ba mutuwa ba rayuwa walakin nasun asabatuhum naru bi dhunubihim sai dai mutane waɗanda za a fita su ne mutane ne aka saka su wuta a yi musu azaba saboda zunubin su sun zalunci bayan Allah sun ci haƙƙin mutane sun suna musu jagoranci ba kula da haƙƙoƙin su ba makoci ya zalunci makoci kana kana kana huɗa da mutane sun zalunce ka suna ganin sun ji da karfi shikenan wannan zaluncin da ake yi za a zo ranar tashin alkiyama waɗannan zunubai su ne suke saka a ɗauki musu a saka shi wuta Allah bai ga dama ya gafarta masa ba shi da aikin da Allah zai sai a saka shi wuta sai ya sha azaba sannan a ciro shi to don Allah zalincin da kai a duniya amfanin mai maka duk abin da ka zalunta za ka ji shekara ɗari iyakacin ka shekara ɗari ba haka bane shekara ɗari din nan duk shekaru ɗari ka ji daɗin su akwai yaranta akwai kuruciya akwai lokacin da kazo kan girma duniya ma ba ka jin daɗi ka lokacin zuciya annabtu tahillu ila khaliqiha kai ko ba ka saba mata ba ba za ka shekaru ɗari ɗan shekara ɗari don Allah yadda shekara ɗari duniya a raba zai yi shekara hamsin duk jin daɗi ne hamsin wahala ba za ka shekaru hamsin duk jin daɗi ba me zai hana ba zai yi wa ba zai yi wa matsalolin rayuwa ma'ana ka shekara ɗari ba za a samu adalci shekara hamsin jin daɗi ko na farko ko na ƙarshe ko tsakiyar ba zai yi ba zai yi wuya to wanda ya shekara ɗari a yi lissafi shekara nawa ne jin daɗi nawa ne wahala shi rai da takaici kun ce ba zai hamsin ba zai fiske fiske ba ko ba zai hamsin hamsin ba ko to za a yi saba'in talatin zai wuya zai wuya abinda za ka yi lissafi shine za ka iya zama kwana uku ba ka shahada tun bakin ciki da ɓacin rai zai ya ba zai yi ba kwana uku cur kana murna ko a ran sallah ranar sallah da bayan sallah da kafin sallah da sai an samu ake rai sai an samu ake rai aw qala bi khatayahum ko yake zunuban su ko laifukan su fa amatahum imata sai kashe su amatahum imata hatta idza kanu fahman sai da su kone azina bi shafa'ati sai Allah ya bada izini da ceto a bihim baba'ira baba'ira sai a ɗebo jama'a jama'a rarrabe fadusu ala anharin janna sai a jefa su a cikin koramun aljanna a bakin kofar aljanna sun makila sa'annan sai a ce ya ahalal jannati a laifi sai a ce ya kuwa ɗan aljanna ku zuba musu ruwa kuwa ku musu yayyafi fa yambutu nabata alhibba takunu fi hamil al-sayl wa qala rajul min al-qawm sai wani sai sai ka ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad kana bil badiya sai ka sun Allah ta zama kauye ya san yadda al-amr rasul saboda misalin da manzo Allah ya kawo musu sai su ga yadda suka sani to shi yasa suke san mamaki da aka nazarta قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده باب آخر أهل النار خروجا babin da ke bayanin ƙarshen wanda zai fita wuta mun ga ƙarshen wanda zai shiga aljanna ko to kuma ƙarshen wanda zai shiga wuta yaya al'amari zai kasance ala haddathana Usman ibn Abi Shayba Allah ya ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما an جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربلاء سيدنا عبد الله بن مسعود الله يقرا مسجدتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يشي إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وظل نينا سنك الشوان زيت في وآخر أهل الجنة دخولا الجنة كما ناسن كرشن وند زي شغا الجنة رجل يخرج من النار حبوا mutum ne zai fito cikin wuta yana rarrafe fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala lahu sai Allah madaukin sarki ce masa izhab فادخل الجنة جيتك شجاع الجنة فيأتيها فيهيل إليه أنها ملأى سيزوق الجنة سهرين كغرين شيوا كمان أواء الجنة أسكتك بذيك موجبة fayarji sai sake komawa fayaqulu ya rabbi sai ya Allah ya ubangiji madauki sarki ya mahalicci na wajadtuha mal'a ai aljannan ta cika ba wuri ba waje فيقول الله له في الله مرة تفرجتي اذهب فادخل الجنة جئتك شجاء الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها جئتك شجاء الجنة duk abin da ka sani na dadin duniya da sarakunan saudiya da na su da na su ne kasashen tsibirin larabawa da kasan masar da kasashen duniya duk da amurka da ingila da faransa da duk wani jin dadin duniya da aka taba a duniya ka sani zaka iya yin burinsa je ka an baka irin shi guda goma aw inna laka asharata amsalid dunya ko je ka an baka kwatan duniya su goma abin da aka yi a nan shi ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna bayan ya sha azaba wannan duniyar da kuke yi ka imani ku karba za a bashi kusan kuɗi su goma dan Allah duniya ta isa wani abu manzo Allah ce lau kanat duniya ta'dilu janaha baruda ma taqal kafira min asabata yace da ake duniya da abin da ke cikin duk duk da Amerika da Rasha da Faransa da Ingila da ko ina duk da ake tayi da ake tayi kamar fitikin sauro ba ta samu daraja ba ba za a ba yi komai ba wai ba ta kai ma sauro ba kala ba a فيقول أتسخر au a أتضحك bi. ya Allah ba bai sarki dariya za a yi za ka yi min na je na ga tashi in kace da shiga za a bani irin ta guda goma saboda me yasa wannan kalma an taba faɗan irin wannan kalma a duniya in mutum ya fita hayyacinsa mutum ne yake tafiya a cikin daji ka tsokumin daji ba komai da abin hawansa da cinsa da abin shansa ya kwanta yana gangari zai gaji ya gaji zai dan huta kan ya kan ya farka da da abar hawarsa da cinsa da abin shansa da komai bai ga komai ba babu ya tafi kuma tsakiyar daji ba kowa ba usba ba wanda ma za ka yi kira tunanin me za ka yi ba yana cikin yana zaune zai kintawa da ganin idansa sai ga abin da shi gaban shi tsananin murna yake Allah ya Allah Allahu anta abdi wa ana rabbuk yace ya Allah zai ce ni bawa ni ne bawa ga kane ubangiji na saboda murna sai kuskure yace anta abdi wa ana rabbuk saboda murna da jin daɗi haka wannan shi ma da aka faɗa masa ya yi murna ya ji daɗi yace dariya ake min ya za ya menene ake min ya Allah wa sarki al'amarin yana da yana da ban mamaki ya shakake hankali kenan wa antal maliku kai ne kuma cikakken sarki قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه yace wallahi naga manzo Allah yayi dariya har sai da hakurin sa saboda wanda ya karanta ya faɗi wannan hadisi duk sai ba sai dariya قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلا أفتي ورمى شيني مفي أرنشي في الجنة درجة in ya zama na mafi karancin yan aljanna daraja yana da irin duniyar nan guda goma kuma misali ne don hankalin ka ya dauka to ina ga waɗanda ke mika lafiyar su karba duniya riba mai tafi da Allah wallahi tallahi sai قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار وقال لك اني والله ناسا karshen wanda zai fito zai fita wuta rajulun ya faru minha zahfan wani mutum ne zai fito daga wuta yana rarrafe فيقال له انطلق فادخل الجنة يأتي لشي جهنم شبع الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا قد أخذوا المنازل سيجي شبع الجنة سيجي قوة أنا ذني تنتني أنا بالدائي تنشي كرونا فأنا سيجي قوة أن كان وجيس فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى ذاك في سنة لو كنت في الدنيا من يجد هذه موتى مرة نيكو ko bambalarsa ko gida mai kyau ko mulki ka zama gwamna ko shugaban kasa me yayi tunanin ka dinna jin daɗi menene na nono madara zuma me ko ɗan shida ko shi duk abin da ka sani da jin daɗi ka tuna ko ɗan wake an ce shi ko ya yi abin da aka ce wake haka abin da ke wake ne eh. duk abin da ka sani duniya yana da daɗi ana so rai na so ka buru ka burace wannan Allah zai baka fa yaqulu na an fa yuqalu lahu tamanna fa yatamanna sai a je ka kai buri ka burace duk abin da kake so duk abin da ka sani mai daɗi menene yafi komai daɗi a duniya hmm? kwanciyar hankali ne eh. ha to laifi komai daɗi a rayuwar duniya kwanciyar hankali lafiya kwanciyar hankali wannan yake zama da masoyi wannan yake wani manyan wace ce nama abinci ko rabon ki da wasu nama sai an gayyace ki ko zai zanna ko malamai suka ce ba abin da mutane duk suka haɗu a kai shine kwanciyar hankali a yaye makonsa bakin ciki ban da shi duk wani abin da kake so wani baya lafiya kake so wanda yake yana kwana zuciya yana da baki lafiya yake so wanda duk abin da to amma abu ɗaya suka ce da mahaukaci da mai hankali da wawa da mai kaza da mai kuɗi da kowa ya haɗu kan cewa yana son ya kautar da bakin yana son kautar hankali shi kwanciyar hankali ya fi daɗi kenan ko to menene kwanciyar hankali ka samu kudi kudi ka eh sai da lafiya za a samu kwanciyar hankali in babu lafiya ba kwanciyar to lafiya tana cikin sai kuma me lafiya ka fi kowa karfi da lafiya ba ciwo da ba koko ba kawai gari ba ciwo ba abinci sai lafiya ka tace je kai fata je kai fashi je kai kaza eh mm-hmm.

bayan an Allah ya karanta mu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada auzu billahi minash shaitanir rajim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan ayat muna karanta kullum ko alam yaj'al kaydahum fi tadlil qurayshawa kenan da aka musu hari aka fi karfin su sai Allah ya kare alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ترميم بهجارة من سجين فجعلهم كعبس معقول كمن كرمامين سنيي سبب لي لإيلاف قريش illa cikin rijilatar shita'i wa sai saboda sun saba da wannan kai kawo za su je su rijilatar shita'i wa sai su kai su sayar su sau su kawo in ba cikin karfin wanci aka ba ba za su samu dama an fi ni فليعبدوا رب هذا البيت جيت البوت كان مخبيج وانا التاكل لماذا ما هي العلة قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تسامو أمنشي دا أبنشي سنة جدا من قال في ثلاثة من السعادة أبوك سنة جدا في الدنيا يلوقت ثم lafiyayyen abar hawa matan kwarai matan kirki almar'atu salihah wal markab al hamid wal maskan waɗannan duk sa'an da Allah ya samu a ya same su aka ce yana cikin jin daɗin rayuwa manzo Allah ce wanda ya waye gari yana cikin aminci cikin iyalansa yana da abin da zai ci cin yau da gobe ko sai ka ce shine sarkin duniya to waɗannan abubuwan da manzo Allah ke lissafawa wallahi tallahi duk wani malamin tattalin arziki duniyar nan ba turai ba ba amerika ba duk inda yake ba zai iya takaita ma wannan rayuwa kamar da manzo Allah ya takaita sai dai kara duniya kai kara jefa ka daji saboda abin da ake so shine mulki da kuɗi ka samu mulkin hankalinka bai kwanta ba ka tara dukiyar sun zama maka bala'i to ina jin daɗi babu jin daɗi to shi manzo Allah shine zai tace maka wannan rayuwa ya nuna maka wata hanya zaka bi ka ji daɗi fa ya tamanna sai ya buraci duk abin da yasa yana da daɗi yana so a duniya mota ce kake so lafiya mace ce kake so kyakkyawa mazauni riga abinci ne duk sai ya buraci fa yuqalu lahu lakal ladhi tamannaita wa ashratu ad'af ad-dunya duk abin da kai buri din za a baka sa'annan kuma za a baka irin duniya sau goma قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك يا أبنجي مرة وكين سركي كين سركي تميت كين إيكو كما داريا كينو قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجيه يتي والله ناقم من الله سينا فأروا أن مغنى سيدة داريا حبسي الحقوق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل وهو يمشي مرة ويكبو مرة في كرشون الذي يشبع الجنة متون هنا تفيا هنا فادوا هنا تفيا هنا فادوا أما يمشي مكبا على وجه أحد أما يمشي على وتدفئه النار مرة yana tafiya ya faɗi yana Allah Allah ya kauce gudu sa'annan wuta na kunansa zafin wuta na kunansa fa idza ma jawazaha ya tsallake sansanin wutan jahannama da abin da ke ciki iltafata ilaiha sai juya ya kalle ta fa qala sai ce tabarakallazi najjani minki har Allah ke fa man zuwa an nari wa udkhila al-janna faqad faz duk wa'annan abubuwa da ake fara wallahi tallahi azaba da zanen za a yi ranar zaki jama'a duk da kuma in mutum na shakkan azaban lahira huta ko menene ya koma baya ga fitilan da aka yi ta bincin na ya kone kone a kona kan adam ya kone duk inda bala'i za ka dan adam ya ji zafi ya kone to akwai bambanci bawan Allah na gari wata kila karshen azaban fitilan Allah ba shi sai Allah ya rabe shi da mun gane ku yace tabarakallahi tabarakallahi najari minki لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين بشراء الجنة بقى wadan fito da ya bar sansanin wuta ya zo ya ce na gode Allah ne tsirar da ni Allah ya min bai wanda bai taba yi ma kowa ba bai shiga aljanna ba yana ganin cewa ya rabu da sansanin wuta فترفع له شجرة فيقول أي رب أدني من هذه الشجرة فلأستزل بذلها وأشر المائعة ana ɗaga masa bishiya cikin bishiyoyin aljanna sai ce ya Allah a ɗan kusantar da ni mana na ɗan ji inuwa kuma na sha ruwa da ke karkashin bishiyar nan tukunna ba a magana shiga aljanna فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعلي ان اتيتكها سالتني غيرها إيه الله يا ابن ادم in na ba ka wannan abin da ka nema za ka roki wani abu fa ya kulu la ya rabbi sai ce a a tun da an nesa ka sayar da gabar wuta ba abin da nake so wannan bishiyar da aka ɗago na ganta a ɗan kusantar da ni wajen ta na samu inuwa na sha ruwan sanyi wa yu'ahiduhu Allah ya yas'aluhu ghayraha ya alkawari cewa ba zai tabbaci Allah wani abu ba wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi ubangiji kuma na karban hanzarin saboda yayi alkawari bayan ya yi alkawari sai ga abin da ya fi karfinsa to dole ba zai yi hakuri ba kuma sai ya nema in kuma bai nema wajen Allah ba wajen wa zai nema in bai nema ba yanzu yanzu zai nema kuma yana nema wurin arhamar rahimina akramul akramina wanda yake kauda kai wanda yake yafi ma bayan salatu ya fuka fayudnihi minha sai a kusantar da shi wajen bishiya fayastazilu bi zillaha wa yashrabu min ma'iha ya zauna karkashin bishiyar ya ji sanyi ya manta da zafin kunan jahannama ya samu ruwan sanyi ya sha ya manta da saukanin wutan jahannama ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى بان يا جئنوا يا شاروا سني يكما لغوة بشير بتفوجه فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستذل بذلها لا أسأله غيرها ya ubangiji a kusantar da ni kuma zuwa wannan bishiyar na samu ita ma inuwanta na share da ruwanta ba zan kuma rufu wani abu ba fa yaqulu ya ibn adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha fa yaqulu la alli in adnaytuka minha tas'aluni ghayraha ya ibn adam ba kai alkawari ba za ka rinko mai ba in aka kai ka so sai ka nemi wani abu fa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghayraha sai alkawari cewa in ya samu wannan bishiya ta dukkan kashin da ya sha in wa ya sha ruwan sanyi bukatar ta ta biya ba shi ba komai ba zai bukaci komai ba wa rabbuhu ya aziruhu li annahu ya rama la sabra lahu alayhi fa yudnihi minha sai a kusantar da shi fa yastazillu bi dhillaha wa yashrabu min ma'iha thumma turfa'u lahu shajaratun inda babil jannati hiya ahsanu min al-awwalayn min al-awwalayn sai kuma a daga wata bishiyar gab da kofar aljanna ta fi wa'aikar guda biyu bisa فيقول أي ربي أدنني من هذه لأستذل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا ربي هذه لا عليها فيبنيه منها فإذا أدناه منها يؤكد إذا قدس ولا بشاء تقول إذا قدس قوت الحد فأنا نولى فريضة دين أنا كامل أنا هو العلمي أنا مر وأنا في ذاتي فقد كده كن تجو أو جمع بالتفاح بقى آية، يا بمنين بمنين كيف أصوات آل الجنة في روضة جميلة duniya kan aljanna ɗan mata na musu gada ɗan mata na gada ana jin daɗi wa lahum khairun mimma yasawuna wa huwa in ba'an zalim inna kullu jaza'an ma kanu sai ka ta duniya wata abin kuma daban bai ku ai rabbi adkhilni ha ya ubangiji a shigar da ni aljanna fa yaqulu ya ibn adam ma yasrini minka ayyuhu abaqul ma yamna'u minka ayardika an tu'ti الدنيا ومثلها معها ذاك الصوم يدعى أباك صدقة الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما مما أبحث عبد الله بن مسعود رواه حديث السيد داريا sai ba بلا أباك ba za ku ba ku ku tambaye ni me yasa ne dariya ba قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى من الله يدعي فقالوا مما تذهب يا رسول الله كيف حبسك كما رضا الله ليس كان ليك ما داريا قال من ضيف رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين يقول الله يدعي من ضيف رب العالمين هكذا بالعربي القوي يقول يقول من الله تبين المسيرة لا ينتهي أشياء يقول لن نعدم خيرا من ربي يضحك ubangiji ne ke dariya ba za a rasa alheri wa zai ba shugaban da ke kama fuska da'iman ya yi yunƙe da wanda ke fake fuska ne ne yake a cikin ɗan ɗan adam da ke fa ya kuru in ni la ta Minka, uminka walakin ni ala ma asha uqadir ite ba ba a ni kuma ba inna adda abin da nake inna zai ce sunna inna da ku babu adna ahli jannati manzila fiha ke ba da mutum nuna wanda ya fi tsura karancin daraja a cikin aljanna معنى أبن لا فلا يكون مثل كرنتي أشياء الجنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى اهل الجنه منزله رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنه اذا ما في كرنشي الجنه شيء مثل ان الله يجوع وسط الغدر موسى وهو الجنه ونسل له شجرة ذات ظل حتى نونا مسا بشيا من إنوى فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يسرني منك إلا آخر إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا وأن الرواية يا بوري يا بوري يا كما قال كذا كذا فهو رسول kaza ba ba so ne sai ya gama da Allah sai je ka amma ba makamanci ka وإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثالها قال ثم يدخل ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجاته من من الحور العين قال الشفاء gidansa cikin aljanna yana shiga sai ma kansa daga hurul ini su shigo فتقولان سيفتي الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك ما شاء الله هو الإيمان ثم يقول الحمد yace ai ba wanda ya taba samun irin abin da na samu yana ganin ko shi ne ya ce ba wanda ya taba samun irin zo ta kila ma don sa duniya tana kawo maka hankali in ya shigo ya tare ta ta tara ta ta ta yi nisa ta ta haɗa fuska ta sha kunu ne ta wannan kuma yana shigowa ka ce alhamdulillah nabi ahyaka lana wa ahyana laka kila ya bar duniya a cikin tashin hankali ya ce mai kwana ta tara hankali ta nemi wannan abin aljanna za a aka ce ai sun nuna sun garba saboda sun zo ai musu jarraba sun sha ɓacin rai ta ɗauki ciki wata tara tana arasuwa tana amai tana tattakaici zuwa wata ta yi haila hankali ke tashi tana so a ta samu mana ta zo duniya ta yi Allah ya zarge ta shi yasa misali za a yi maka a yi maka zakayya yadda aka baka abin da za ku ji daɗi haka za a ba baka abin da za ku ji daɗi mun gane ko sai dai kai abin da za ka ba ka ji daɗi shi ba ka ita kuma sai a ba ka hmm? eh? eh? duniya hmm, ibada tana da wahala ko عن الشعبي قال سمعت مغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله قال وحول السند وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مصطفى ابن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن فيقال له ادخل الجنة تأتي لك شجاع الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يا يا زن شجاع الجنة هو يا يا سام وجلسة معناه كما وجهتك كثيرا فيقال له أترضى فيقول رضيت ربي سيكنا يا أبنجي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة أم باك إرن ونن وهي في قوى ملكنا الدنيا ها؟ ها؟ النبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا لك وأشرف أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك جاء بين ربك يشاء أنباك جاء بين إذا تجري لشاء الجنة أنباك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت ما في كرنسي الجنة وأن يكون في الدرجة مقصفة في الجنة شيني أولئك الذين أردت فرصة كرامة بيدي في الله رب تركي وأن يكون في الدرجة مقصفة في الجنة سوني وأن يكون الله رب تركي جسع بلنا زائمة الكرامة دبوا لحنك الله رب تركي وحصلت عليها أكبر تنبري أكي فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر waɗannan da Allah zai makara ma Allah ce abin da za a yi Allah ya yi da hannu da Allah ya kira sannan aka buga tambari aka ɗoye ba ido bai taba gani ba bai taba tsarsuwa a zuciya ba kunne bai taba gani فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة عين جزاء بما كانوا sai an shiga sai ta zama la ainu ra'at wala udhun sami'at wala qasara ala qalbi kuma duk wanda ya da ake shirya jin daɗi ya sani abu ne kan mutum alkawari sun ka karba ya zo ka bashi zai ji daɗi ba haka bane amma abu ya zo ba zato ba tsammani ka ce ga shi wanne ne ba zato ba tsammani ko zo za a baka naira dubu wakila safi ya biya da safi har naira dubu ya fari zai biya ba zai biya kaza tana ba shi naira dubu kuma ba a cire samun zamani da kuɗi kuma ya zama abin ɗaki kana bukatar kuɗi satin da za ka samu kuɗi ne kuɗi ke kuɗi yana da daɗi kana karba sai kuma ranka ya baki kana karban kuɗin dama a mace zai zai ne tare da bukatu ana ba ce satin albashi ba yau asabar ba gobe lahada sai mai wani litinin za a albashi to jin daɗi ke ne litinin talata ai daga larabar litinin zuwa juma'a wannan kwanaki sai kana jin daɗi kana karban kuɗin dama duk kudin da zai yi mai amaki zai yi zai iya tare da babu sa za a biya kaza za a biya kuma ya gama babu su kuma ga bukatu kana sabon kuɗi kuma sai ranka ya baki yanzu aka saba wannan rayuwa ban da wannan قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الايه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن عبد الملك بن عبد قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن أخذت أهل الجنة منها حظا وفاق الحديث بنهر rana kai kaza rana kaza kai kaza kaza wa kaza wa amin da kaza kaza wa kaza kaza wa kaza sai ku na'am la astati la yastati an yushira sai ce a wannan ranar wannan ranar ba ka da iko kai musu in kai musu sai hannu ce ba ni ka ba kafa ce ba ni ne ba al'aura ba ni ne kaza ba kaza kaza ka mun da kai kaza يوم نحكم على أقوالهم وتكلمنا وأجتماع ba zai iya hukuntawa ba wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an turada alayhi kananan zurban aka nuna masa ba zai iya hukuntawa ba sai ka ga hankalin ya tashi ya mutu yana cikin damuwa sar Allah sa a dago manyan manya kananan kenan hankali ya zafi na an dauke na za an dago manyan manya fa yuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana a farkon tashi ana nuna mishi kananan laifukansa sai ta Allah Allah ya Allah ya Allah Allah ka rufa asiri Allah ya sa manya manyan aboyi an manta da suka sai ake ce ji ka duk waɗannan da ya suka maimakon da ke an maida maka shi ke jawo aiki nan zai ji daɗi fa ya kulu rabbi qad amintu ashya la araha huna yace ya Allah na yi wa'ansu da sukan banza su da ana ina suke ina ma da za a kawo zama da su kuma kyawun رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح حتى بدأت نوازله كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح ابن عبادة القيسي كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح ابن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يسأل عن الوجود فقال أنا سمعت وإن منكم إلا وارد عن الوجود منين الوجود قال تجيب نجيب له يوم القيامة عن كذا وكذا انظر اي ذلك فوق الناس قال فتبع الأمم بأوثانها وما كانت تعبد فاعبد رانا ذات القيامه ولن يزول ولن يزول تعرف كيف هو عز الامه فوق على الامه اكلتها ما كانت تكتبه سوا جاء بالله تكتبه سوا اكلها تاكلها سياسه تكتبه سوا kakin sai ka dibo tawa kasuwanci mulki annabi isa ka dibo tawa wuta ko rana ko wata ko menene dukiya ka dibo tawa mutunci ka dibo duk abin da ka dibo tawa الأول فالأول أفارد ولي أفارد ولي ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فأنا أبيدي زيد هو a ليش بوكا سأتيجي فتبيش dama ibada ana yin ta ne don kai masa kana bin Allah ne ya saka maka ba lada to wanda ta yi kuma tawa sai ka bi da lada zai sa ya saka maka idan sai mu ne wanda ta Allah sarki sai Allah sarki ya sai Allah sarki wa kuke jira fa yakuna manzuru rabbana muna jira ubangiji mu ne wa shi muka bautawa sanadiyar sa muka bar duniya muka bar mulki muka bar komai فيقول انا ربكم فيقول حتى ننظر اليه لو بنجي سنين وبنجي كما هلكتكم انت حرف da ذكركم لم تسني فيتجلى له يضحك sai ubangiji ya tajalli tajallin da za su fito da za su gane yadda hakku yana dariya irin dariya irin ta Allah ba dariya da ka sani aka ce manzo Allah ya dariya ka yi dariya wani ya dariya sifofin Allah ba su sarki sun dace da zafi ba irin dariya wacce ka sani قال فينسلك به ويتبعونه سيتفشي في بيش ويؤذى كل انسان منهم ينام في ابا قوة المؤمنين suna tafi da muminai da fasikai munafikai sai a ba kowa haske na tafiya ويؤتى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا يؤتى كل إنسان من مؤمن ومنافق ترى قوة منافق أباشي مؤمن أباشي ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم قناليب وحسب سنة فيها da أنا كيف جهنم kan منافقين fasirai munafikai sai hasken su ya bushe fasirai ɗin يقول انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ba shi kuma wannan gadar da za a wuce gadar ta fi gashi tsiriri ta fi takobi kai shi kuma ba ka da to kira da akwai sha Allahu sannan ga kuma gabaniyawa jihar jahannama da makata suna da kojiya suna fama su jawo wanda za ja ثم يسأل من المنافقين أنا سوى النهاري إذا منافقين أن أوكي هسكي ba a ce da ma ai duniya tare ake sallah ana azumi ana haji ana lura tare ake amma cikin zuciyarsa da zaran an tsoro zai hana ɗaukakar sunnar manzo Allah ko ko a'a shar'an Allah bai ta sarki sai ga haccin sa ba ya jin daɗi dan me za a je aiwatar da shari'a ashe sallah din ga dai da sai da ya girma ya samu mulki ya kudi aka ce zabi musulunci da rashin musulunci wani ne zai zaba ga abin da zai baka dama ka hore kai abin da ga dama kai ma sha addinin musulunci kuma ya ce maka kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza sai ga mutum ya san ya da halaka Allah ya kiyaye ثم ينجو المؤمنون ana dauke wutan munafikai sai Allah ya tsirar da mu'minai masu gaske imani fatanju awwala zumratin wujuhuhum kal kamari lailatul qadr farqu waɗanda za su tsallaka za su tsallaka huskacin su da haske kamar wata ne da yake da zan goma sha biyar sab'una alfan la yuhasabuna a cikin su akwai dubu saba'in da ba za a yi hisabi ba cikin haske ba a hisabi ana ya saka aljanna a ganin damansa ثم الذين يلونه كأضواء نجم في السماء فأنه وإن ذات كمن توراري لديك التوراري حتى أسمع حتى هو ثم كذلك ثم تحل الشفاعة sa'annan an gama sai Allah ya halaka ceto ya ba waɗanda ya ga dama za a ba mala'iku ceto za a ba annaba da manzannai sa'annan za a ba bayan Allah na gari ceto wa yashfa'una hatta ya haru min an-nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazilu sha'iratan sai a fitar da mutane duk wanda ya fayyamu la ilaha illa Allah madukkan akwai aikin alkhairi a zuciya ko mun kankanta za a san da shi da wuta dan bai shiga wuta da kafirci ko shirka ba ya shiga wuta ne dan ne sun da Allah bai gara mai gafarta masa ba sai a shiga a tsarkake shi a masa azaba sannan a cire shi a sa cikin ma'ul hayat wa sunadarin da za a wanke shi ya manta da duk abin da bai wuta fa yaj'aluna bi fina'il janna sai a kawo su a cikin da su farfajin aljanna ba su shiga ba su wa yaj'alu ahlul jannati yarusuna alaihim al-ma'a sai a sa'in aljanna suna yi musu yi ruwa hatta yan mutu na ba ta shai ishi tsaini wa yin habu horatu sai ga sai su tsiro kamar yadda tsirrai su tobo kamar yadda tsirrai ke tsuwa bakin rafi har kunan wutan ji amma da za ta sun mai tsaro hatta tu tsalahu duniya wa ashar tsamfali ya roƙa Allah sai Allah ba su irin jin daɗin duniya baki ɗaya a rikon ya masa rikin da nake tofu ne. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمر سمع جابرا يقول سمعه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم باذنه يقول في جابر يا جور كل من صلى الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج ناسا من النار لله الا زي فتدعي عليه daga فيدخلهم الجنه يشبه الجنه قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا حماد بن زيد sa'annan muke tuna da sharuɗa ala dawil kitabi wa sunna man dalla bi yashfa'u indahu illa bihi والله يقول إنك من تدخل النار غير أخزيته yaya kuke ba da labarin cewa za a fitar da wani tsohon jahannama za a fitar da wani tsohon jahannama a yi teku ga kuma Allah ya ce nan innaka rabba innaka man tudkhilin nar fa akhzaita ya ubangi duk wanda ka shigar da shi wuta ka tabar da shi ma'ana sun fahimci zahirin wannan aya babu ceto kenan duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba don kawarijawa su matsalan suna sun zai sun da kai kafirci wa kullama aradu an yakhruju minha uridu fiha bisa Allah ya wutar ka zo fito sai a mai da su kashi kama haka da zai na ga wa'annan ayoyi suna karanta kuma ya kuke fara cewa wa'an za a fitar da su a cikin jahannama qala wa qala sai jabir yana sai ce mishi aka fara alquran sai fara alquran kana karanta alqurani قلت نعم ونسي إيه قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي بعثه الله فيه كان هذا الأبار أقول مقيد الله زي من الله صلى الله عليه وسلم رانا القيامة قلت نعم سنسي إيه قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج إتي درجة تيتو درجة الله زي من ذن الله كني فتد وإسكوتا يبا من ذن الله تيتو فتد وإسكوتا قال ثم انا اتى وضع الصراط وانا بعد بيان يجي يقاو صفة الصراط يجي اي قال صراط يجي صراط غدا غدا غدا غا اكفا اكما تنجح النما وانا غدا سنا رسيروني كمان اغاشي من فيه كمان تفو بي ومر الناس عليه يتي لا يد الزاعي كنت عني تشوري سألتي صراط قال واخاف ان لا اكون احفظ ذا احفظ ذا يتي انا جنت فلنا تفو احفظ ذاك قال غير انه قد زعم ان قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها يتي سيدا يا بعد الاباري cewa akwai